بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو آه منا شاء أكو ga watan rabi'un al'awwal na hijira 1442 daidai da 29 wa 30 30 ga watan goma 2020 miladiyya a wannan majalisi mai albarka na mariri majalisi sunna muna karatun asarimul battar fi tasaddi lissahartul ashirar na sheikh wahid abdulsalam bali jazahullahu khairan muna magana dangane da abubuwan da ke da alaka da sihiri iri-iri da nau'o'insa da yadda ake magungunansa da izinin allah inda muka shigo fasali na goma dangane da bayanin irin sihirin da ake yi da ake kira sihirin rabat ko sihirul aqadi ma'ana sihirin da ake hana mutum ya kusanci iyalansa malam ya tattaro mana yadda abubuwan ke faruwa ga namiji kuma ya ce kamar yadda yake faruwa ga namiji hakanin yakan faru ga ainihin ya Shi ne ake kira raptul mar'a ita rabati na mace aka ce ya kasu gida biyar na farko malam ya gaya mana ci ne akwai matar da za a yi mata sihiri sai ya zanto duk sa'ad da mijinta zai kusance ta to za ta yi iya ƙoƙari wajen matse jikinta da matse kafafuwanta ta yadda hakan da take yi ba ta san tana yi ba har ma wato ita kanta ba daɗin hakan take ji ba idan mai gidan nata na gaya mata ga halin da take tsintar kanta wadda malam ya gaya mana cewa akwai mamatar da ta ce a samu ƙarfe a saka domin kada hakan ta faru amma duk da haka dai waɗannan abubuwa sai sun faru saboda wani abu ne na sihiri da yake zuwa a bisa kharijul ada ba tare da mutum shi ne ya zaɓen makansa zai yi ba sai dai kawai a ga yana yi wannan yana faruwa shi ne ake kira raptul man'i na biyu malam ya ce mana akwai wanda kuma ake kira raptul taballudi shi kuma Sa'adda. namiji ya yake ƙoƙarin jewa iyalinsa gaba ɗaya mace iblis ko shaidan ɗin zai zo ƙwaƙwalwata da tunaninta ya cire mata tunanin yanayin ma da take ciki sai ya zanto ya rasa mata duk wani ihsas wato ma'ana ta yadda hankalinta da tunaninta ma baya kai in ku hankalinta da tunaninta baya kai to ba za ta taba kawo ma me zai faru idan ma hakan na faruwa babu magana jin daɗi gare ta kwata-kwata wannan duka yana faruwa wata za ta shekara biyu shekara uku shekara goma a gidan aure ta ce ita ba ta san menene ake kira da daɗin aure ba kwata-kwata wannan galiban akwai sihiri ciki sai kuma na uku shi ne rabtun nazif ina ji shi ma karanta shi ko a kansa za a tashi to shi wannan na uku shi ne dai na bleeding wato a saka mace jini wanda mun yi magana a kan sihirin nazif a baya bala ya ce kadi ta haddasa na an sihirin nazif fi nau'i thami da muka zo magana akan nau'i na takwas na sihiri sihirin nazif to mun yi magana a kansa daga cikin nau'in sihiri da aka faɗa <clears throat> min anwa'i sihir wa bayyana kaifiyata huduthihi mun faɗi yanayin yadda ake yi da yadda yake faruwa walakin na hadhan nau'a yakhtalifu an sihirin nadif bi amrin wahid sai dai shi wannan salo ya dan sha banban da wancan salo da bangare daya ta bangare daya wa huwa anna rabta nadhif awqatil jima bambancin su shine shi wannan rabtun nadhif jinin ba zai zo ba sai a daidai lokacin da namiji yake kokarin jewa iyalinsa wato awqatil jima a daidai lokacin ne sai shaidan ya sakan mata jini wancan sihirin kuma ko da yaushe in yana ɗakinta ko yana gidanta hakan zai faru kullum a cikin jini take wannan kuma sai a daidai lokacin da suke ƙoƙarin mu'amala ta auratayya sannan ne wannan jinin yake zuwa wa amma sihirin nazif fala alaƙa bi zalika shi ka wancan sihirin nazif ba shi da alaƙa da wannan ko da yaushe za ta tsinci kanta tana jini bal ya yastamirru ayyaman a'a shi wannan zai ci gaba zai ci gaba kwanaki yana zuwa mata wa rabtun nazif to kenan shi wannan rabtun nazif ma'ana sihirin da za a saka mace jini a daidai lokacin mu'amalar aure huwa idza arada ar-rajulu an hu. zawjatahu shine duk sanda namiji yake da niyyar jewa iyalinsa sabbaba shaitanu laha nazifa sai shaidan kawai ya sabbaba mata zuwa wannan jini a daidai wannan lokaci shadidan mai tsanani yani istihada jini ne istihada ba na al'ada ba jini ne na ciwo a daidai lokacin zai sakan mata kamar yadda mun karanta cin hadisin turmudi annabi ya ce rakazatu min rakazati shaitan fala ya rajulu min itiyani ha da aka namiji mai gidanta ba zai ma samu damar je mata ba saboda yanayin zubar jinin mana jini ne zai ta zuba da yawa ba wai ɗan ɗisa ba wata da za ta iya sa kwano za ta iya tarar jinin kaga ba zai bari ainihin wato ma'amala aure ta kasance ba wato yadda ka san mai haihuwa ƙalali ahdun rijal wa kana jundiyan fil jaishi idza nazala ijazatan ila ahlihi wani daga cikin mutane ya taba gaya min wanda asalinsa soja ne jundi ne yana can rundunar yaƙi mana yana can cikin ainihin wato dandalinsu na sojoji amma duk ɗan da ya samu ɗan hutu ijaza cewa ga wani hutu da zai je yi na kwana biyu ko kwana uku zai zo gida na nazala ijazatan ila ahlihi bi mujarradi wusulihi da zarar ya isa gida ila albayt yanzilu ala almar'ati damun shikenan yana isa gida sai jini sai ya sakamma wannan mata wa yastamurru muddatal ijaza tsawon wannan dan hutun da ya zo yi kwana biyu sati ɗaya ta wannan jinin zai ci gaba da zuwa kamsata ayyan au aksar au aƙalla kwana biyar ne ko sama da haka ko ƙasa da haka sai za a raja ila amalihi fil jaish in ya koma aikin safa can wajen sojoji cikin rundunar la ya ha jinin ba zai zo ba bal yanqati'u ad-damu mubasharatan bi mujarrad khurujihi min al-bayti kai tsaye jinin zai yanke da zara ya fita daga gida wa haka za da'iman haka abin yake ta maimaituwa kaga wannan ko ba a gaya maka ba za ka ce kai da walakin gora amiya ya za a ce haka tana faruwa sai ya koma kuma abin ya dawo to wannan yana daga ciki wal iyazubillah sai kuma na hudu rabtul insidat rabtu al-insidat wato wannan kuma sihiri ne na saka wata kariya ko toshewa ko katanga ko badala dangane da samun wani kariya a gaban mace Wahuwa huwa idza rajulu an ya'tiya zaujata, duk sanda namiji ke niyya je wa iyalinsa da saddan mani'an amamahu min al-laham sai ya samu wani kamar gudan tsoka ko nama ya zo ya tare gabanta gaba daya saddan mani'an mana wannan wata katanga ce ta zo ta tare min al-laham la sadu an yakhtariqahu ba zai iya kutsa shi ba ba zai iya ratsa shi ba ba zai iya zarce shi ba falatan jahu amaliyatul liqa'il jinsi da aka duk wani mu'amala ta aure babu yadda za ta samu cin nasara wajen ainihin wato gudanuwar mu'amalar aure a tsakaninsu to kaga wannan shi ma wani sharri ne wanda zai iya faruwa sai a ɗauka mata ce ba ta da lafiya a je asibiti a yi kaza a yi kaza da sunan za a yi mata tiyata ko kaza duk wannan ba zai magani ba a ce sihiri ne kawai akai to akwai na biyar wanda na ce wani littafin bai kawo ba shine sihirin tagawir shi kuma wannan rabtu tagawir aqdu at-taghawir wa huwa an yatazawwaja ar bintan bikiran shi kuma nasa sharrin mutum ya auri budurwa yarinya ce budurwa ce babu wani mu'amala da ya taɓa haɗa ta da wani namiji fa'iza a rada ani a tiya ha duk sanda ya yi nufin zai je mata waje da ha ka bi tamaman sai ya same ta a matsayin bazawara cikakkiyar bazawara ma'ana wannan bikara an riga an gusar da shi wannan buturci an riga an gusar da shi an kautar da shi tare da cewa sihiri ne <clears throat> na fata mun gane lafiyar talau amma sihiri ne shi namijin ne zai same ta ka a matsayin bazawara a matsayin ta taba mu'amala da wani ko budurcinta ya kauto ma dai kota kowace irin hanya ne hata ya shuka fi amriha ta yadda zai zo yana kokanto game da lamarinta kaga an sa masa kokanto shi kuma namiji babban burinsa inda ya budurwar ya aura ya same ta cewa da buturcinta su ma mata kuma na gidan mutunci suna alfahari da haka cewa 'yarsu budurwa ce ba lalatacciya ba ce mai tarbiyya ce ba ta taba mu'amala da kowa ba ta ma ga yadda ya zo ya same ta to kaga in ba ya hankali ba sai shakku ya shiga wani ma sai ka ga al'amarin aure ya lalace lamarin aure ya lalace fala mala ya ce walakin naha indama tu'alat sai dai idan aka yi mata magani fa aka karya sihirin wa ya batulun sihir sihiri ya ɓaci ya odu ghisha'ul bakara wannan tantanin budurci yana dawowa kama kana kame yadda yake zai dawo kame yadda yake dama an gusar da shi ne ta hanyar sihiri da rufa ido da yadda namiji zai ji babu shi kwata-kwata ta wannan sharri ne to amma dai kafin mutum yanke hukunci ya yi ƙoƙarin bincike musamman ya tabbatar yarinya ce mai tarbiyya yarinya ce kuma gida ne mai tarbiyya kuma ya tabbatar shi ma a karan kansa ba halinta ba ne ba ɗabi'a ta ba ce to sai ya bincike mai kyau ya aka yi haka ta faru idan aka iya ganowa e lallai sihiri ne ko ko ba sihiri ba ne wata matsala ce da ta faru a rayuwarta wanda zai iya faruwa ɗin wannan buturci ya kau to sai ya kwantar da hankalinsa a matsayin ya yi haƙuri wannan ba zai janyo matsalar zamantakewar aurensu ba amma idan an yi bincike aka gano ta ɓangaren tambayoyi da alamu da ake gane cewa akwai sihiri a tare da ita to sai a yi mata magani na karyewar sihiri ta yadda waccan matsala za ta kau kuma a gane cewa lallai sihiri ne waɗannan sharrurruka dole ne kake ganin bokaye da masu sihiri musulunci ya tsane su musulunci yana yanke musu hukuncin kisan. musulunci ya yi da kafirai ne saboda babu abin da ke gabansu illa sharri da ƙoƙarin raba tsakanin mutane sihiri kafirci ne mai zuwa gurin sihiri yana tattare da haɗari imaninsa yana cikin gargadan ya ma ɓare gaba ɗaya wal iyazu billah ya ce la'ilajin rabti iddatu ɗoriƙin waɗannan sihirori da aka faɗa ko kuma nau'i na sihirin rabtu da aka faɗa wanda ake yi wa mace ko ake yi wa namiji to ga yadda ake magungunansa ga yadda ake karya shi da izinin Allah shi ne li'ilajin rabti iddatu turuk iddatu turukin akwai hanyoyi daban-daban da ake bi wajen bata wannan sihiri a tariƙatul ula hanya ta farko تقرأ عليه rukiya المذكورة fi awwalin faslin samin waɗannan ayoyin rukiya ɗin nan da aka faɗa a farkon fasali na takwas sai a karantawa mai fama da wannan matsala namiji ko mace fa'in na taƙal yau in allah ya sa aljani ya yi magana almuwakkalu sihir aljani da aka turo aka wakilta shi da wannan sihirin tas'aluhu an makanu sihir a nan ne za ka yi mishi tambayoyi ya aka yi a ina aka ajiye sihirin wata kuriji sihir ka je ka fito da shi wata butiluhu ka ɓata shi wata amurul jinniya bil khuruji min aljasadi ka umarci aljanin da cewa ya fita daga cikin jikin wannan marar lafiya fa in kharaja aljinniyu batala sihiru idan aljani ya fita sihiri ya ɓaci kenan bai za karata alaihin rukiya amma idan ka karanta masa ayoyin rukiya walam yantakil jinniyu aljanin bai ce komai ba ta stakhadimu ma'ahu a turkal ukhra sai ka yi amfani kuma da wata hanya ta daba a tariƙatu saniya na hanya ta biyu تقرأ هذه الآيات عدة مرات على ماء ودنا آيوي ذاك كرن تاسو با دي بابا بي بابا أكبا كي تميمي تاسو على ماء أتكروا ويشرب ويكتسل منها المربوط عدة أيام شمار اللافيان sai ya rika sha yana wanka da shi waɗansu kwanaki gwargwadon yadda abin zai kau kwana uku ne sati ɗaya ne kwana goma ne gwargwadon yadda ake jin lafiyar jikin nasa fa ya batul sihiru sha Allahu ta'ala in Allah da sihirin zai tafi saboda ƙur'ani ne zancen Allah ne sifar Allah ce babu abin da Allah baya fata-fata da shi ta hanyar alkur'ani mai girma waɗannan ayoyin su ne kamar haka ƙala musa ma tun bihi sihir inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amalal mufsidin zai karanta wannan aya wa yuhiqqu allahu al bi kalimatihi walau karihal mujrimun ya karanta a cikin ruwan <clears throat> da kuma aya ta biyu wannan ta cikin suratun yunus wa auhaina ila musa an alki asaka fa hiya talqafu ma yafikun fawaka alhaqu wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون saboda haka zai karanta a cikin ruwan karatun ya rika shiga cikin ruwan ya bude bakinsa yana karantawa a cikin ruwan wannan cikin suratul la'araf sai kuma aya ta uku innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata cikin suratul taha wannan insha Allah suna da tasiri waɗannan ayoyi wajen ruguza sihiri idan aka yi tafa'uli da su aka karanta da kyakkyawan niyya aka sha aka yi wanka Allah yana rugurguza wannan sihiri kame da ya ɓata wancan sihiri na zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam a ɗarikatu thalisa hanya ta uku tuhdiru saba'a waraqat yani sidir yani nabak za ka zo da ganyen magarya shine ake cewa a samu ganyen magarya guda bakwai ganyen magarya guda bakwai wanda bai bushe ba akhdar ɗanye yanzu aka tsinko shi wata duqquha dakkan jayyidan hajarai ne ka samu ka dandaka shi da duwatsu ka ajiye ganyen tsakanin duwatsu kana bubbuga shi kana ɗan dandaka shi ta yadda zai haɗe idan ya har haɗe tun da ganyen magarya ba wani yawa ne da shi ba sa'an ko ba wargajewa zai ba tun da ɗanye ne idan dai ya har haɗe sai ka samu sai ka zuba shi a cikin ruwa ruwa kamar bokiti ɗaya ko rabin bokiti yadda mutum zai ishe shi ya wanka ba ɗaya ba ba biyu ba kamar sau uku sun mata hafi ina in bihi bihima ka zuba a ruwa a wani kasko ko wani kwano ko wani botiki wanda yake mai ruwa a ciki sun mata tuqarribu faka sai ka samu gindin botikin nan ka kusantar da bakinka cikin ruwan ku kusantar da bakinka min al'ina wato ta bakin botikin wato kallibul auraka fil ma'i ruwan kana gauraya shi kana gauraya wa'annan takaddu a cikin wato wa'annan ainihin wato ganyen magarya a cikin ruwan ka gauraya shi wa taqra'u kana karanta ayatul kursi wal mu'awwidhat ayatul kursi da mu'awwidhat da kuma waɗancan ayoyi na sihiri duka zaka karanta wayancan ayoyi na ayatul sihir da kuma waɗannan kula'uzai falaki da nasi ayatul kursiyu kana karantawa a ciki <clears throat> babu laifi ka ƙara da addu'o'i wanda annabi yake dukkanin mara lafiya kamar irin su bismillahi urkika allahu ya ka da sauransu allahumma rabban nasi azihi basa washfi ta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru sukman sau uku to mala ce in kai wannan sun mata amurul marida sai ka umarci marar lafiyan bi an ya sharab ya sha wa yaktasila min hadal ma'i ya yi wanka da ruwan iddata ayyamin kwanaki ka kaman ka sami irin katon botiki kamar na fanti din nan <clears throat> to in ka karanta wannan insha Allah zai wanka da shi zuwa wasu kwanaki wala ya zidu alaihima an akhar kara kara masa wani ruwa iya ruwan addu'ar da shi zai wanka wala yi sakhin hu kar ya ce kuma zai dora shi a ruwa a kan wuta ya dumama shi kara dora shi ya zafi ma'ana kara dora shi kan wuta <clears throat> fa sha ni sakhin hu fafi hararati shams in yana ga yayi masa sanyi yana so zai wanka da shi to a sa shi a rana zafin rana ya gasa shi amma kar a sa shi a wuta wala yaskabuhu fi makani najis kuma ya tashi wankan kare zubar da shi a guri mai najasa tun da ayoyin Allah a karanta ya samu guri mai tsafta ya yi wanka fayabatulu sihiru sihirin zai ɓaci da izinin Allah waya fukur rabatu insha Allahu ta'ala wannan sihiri na rabtu da aka hana shi je wa iyalinsa zai warware da izinin Allah wa rubama rabatu min awwal iktisal wani lokaci ma daga farkon wanka karan farko da ya yi wankan wannan matsala za ta kau da izinin Allah sheik abdulaziz bin bas ya ce in akwai bukatar sai ya maimaita sau ɗaya sau biyu sau uku ya maimaita ya ce har wannan rashin lafiya ta kau wannan duka malamai magabata sahabbai da waɗanda suka biyo baya sun jaraba sun gwada saboda imaninsu da alkur'ani ayoyin ƙur'ani ne aka yi maganin sihiri sihirin nan ƙarya ne da soke burutsu aka yi wannan kuma dahir ne ƙur'ani ne wani na zulumin alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul mu'mini wani ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikun wa shifa'un lima fi sau da aka ayoyi ne na ƙur'ani babu abin da ba za su warkar ba a tarikatun rabi'a hanya ta hudu ko dai ta ƙara'un ruƙiya fi uzunil marbuti ka zo daidai kunna mara lafiyan ka karanta ayoyin rukiya sun mata ƙara'un fi uzunihi aidan sannan a nasa din a kunnan nasa sai ka karanta waƙadimna ilama amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura wannan tafa'uli ne game da ayoyin Allah wallahi magabata suna yin tafa'uli duk ayoyin can da ka ji ana cewa ayatul hibzi ayatul shifa ai ba wai asali hadisi ne zo da su ba ba hadisi ba ne amma magabata ne tunda suna kallon wannan ƙur'anin ba abin da za a nema a shi a rasa ayatul hibzi wallahu khairun hafiza wa hu arhamur rahimin da makamantansu din da aka ambace hibzu hibzu to idan mutum na neman hirzi da kariya daga wani mai sharri da zai masa ko wani azalimin shugaba an ce ana neman shi ya zo to da ya karanta sai kaga Allah ya tsare shi ayatu shifa'i da kaji ana cewa to irin wayannan ayoyi ne da aka ambaci kalmar shifa'u a Qur'ani wa yuzhiba wa yuzhiba ghaiza qulubihim wa su sudura qaumin mu'minin irin wayannan ayoyi يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين دين داك أم كلمة شفاء شفاء وإذا مرضت فهو يشفين to an bambaci shifa shifa ayoyin qur'ani ne suke tafa'uli da su ba wai bid'a bane tafa'uli ne game da na taba gaya mana akwai wata baiwar Allah maimunatu bintu shaqula cewa ginin gidanta ne ga shi can zai faɗi gini ne na ainihin wato na ƙasa yaranta suka ce umma kin ga ginin nan akwai yiwuwar fa nan da kwana biyu zai faɗi mana ga damuna ga iska ga menene ana yi ta ce a bata takarda aka ɗauko takarda sai ta rubuta inna allaha yumsiku samawati wal arda an ta zula wala in zanata in amsaka huma min ahadin min ba'di Allah shi ya rike sama da ƙasa ba su rikito ba kuma da za su rikito ba wanda ya sai ce dan me shi ya rike su sai ta nan nade ta ce aje a makala a jikin ginin Allahu akbar ginin dan ya ce wallahi sai da ya shekara 20 bai faɗi ba sai bayan da ta mutu ya ce shi bari ya ga wai mai umma ta rubuta ne a cikin wannan takarda yana cirewa ginin ya faɗi shikenan wasu kuma na haka suna rubuta wai layas ta khalifar na kun ko aina suka samu shi kuma layas ta khalifar na kun fil ardi to alayi halin tafa'uli ne imani ne da abin sai ka ga ubangiji ta'ala ya rike tun da ta yi da ayoyin yadda ta ce ya Allah ya mumsika sama wato adi amsika ya wanda ya rike sama da kasa ba su rikito ba rike wannan rike wannan wannan wannan wannan katangar wallahi sai ya rike ta waɗannan kisoshi suna nan a cikin littattafan musulunci wanda malamai na addini irin su siyar alamun nubala na zahabi irin su sifatin safuwa na ibn al-jauzi za ka samu waɗannan ba wai tatsuniya ce kai ake yin ta ba ba tatsuniya ba ce to irinsa ne za ka waɗansu suna kwaikwaya cewa ga mace can ba ta yi ba a ji a karanta mata ya kharuje min bayanin sulbi <laughs> wai tana can tana naƙuda a rubuta mata ya kharuje min bayanin sulbi wai ɗan zai fito sulub <laughs> min bayanin sulbi din nan wata ra'ibi Allah ya samu dace mala ya ce za ka karanta wannan aya wata karriruhu ka memeta wa ƙadimna ilama amilu min amalin ubangiji ya ce za mu gabaci ma'ana mun je zuwa ga abin da suka aikata na kowane irin aiki faji an nawa an mansura mun sanya shi kawai ƙura ce a bar watsarwa zancen banza ne abin ya zama to allah zai mai da wannan sihiri ya zama zancen banza duk da aya ce da take magana akan kiyama akan ayyukan kafirai da masu riya da sauransu na sun yi aiki sun yi ibada sun yi sadaka sun yi taimako ga su kuma ba musulmai ba ne da kuma masu riya sun yi sadaka sun yi kaza amma ba don allah ba sai ubangiji ya ce za mu je gurin aikin muna zuwa sai mu ce wannan ne ayyukan faja annahu an mansura sai mu mai da shi kawai kamar kura a bar watsarwa cewa ya tafi a banza ba don allah yi ba asali shine dalilin bayanin aya ɗin mala za ka maimaita mi'ata marra kamar ɗari au aksara ko sama da haka hatta yash'ura al-marid bi taqdiri fi atrafi har mara lafiya ya rika jin ainihin wato motsi ko ainihin wani nauyi a tarafihi kamar a sassanin gaban idanuwansa ya rika jin cewa a eh, lalle akwai wani abu da yake faruwa a tare da shi wato karirin ya ruƙe alal maridi idata ayyam marar lafiyan ka ce gobe ma ya dawo jibi ma ya dawo a samu kwanaki kana mimita mushi. hatta la ya uda ya shi'ur bishe sai ya ji baya jin komai inda zalika ta tayaqqanu bi anna sihra qad batala insha Allah ta'ala a lokacin in Allah ya yarda zaka tabbatar wannan sihirin ya ɓaci a tariƙatul khamisa sai kuma wata hanya ta biyar wadda ita ma za ta iya warware wannan sihiri ƙalal hafizu fil fatahi ibn hajar al-askalani a cikin fatahul bari ya ce akharaja abdurrazzaq al-imamu a as-sanani ya fitar a cikin ainihin musannaf nasa min tariqi sha'abi ta hanyar amir ibn shurahabil a shaabi amir ibn shurahabil al'imamu sha'abi almajirin ibn abbas ƙwale ya ce la ba'asa bi an nashara al'arabiya <clears throat> babu laifi a yi ake kira an nashara al'arabiya mecece an nashara al'arabiya wahiyar an ta ko an ya insanu min wato fi maudu'in adah faya a kudu an yaminihi wa shimalihi min kulli yani min kulli aini min auraki ha aini min auraki ha sun ma ya dukkuhu wa ya ƙara ufihi sun ma ya silo. za a ji a samun bishiyar magariya wato mutum ne zai fita bayan gari zai samu bishiyar magariya mai kaya ɗin nan ita ce al'adah wadda ake kira adah idan ya je sai ya tsinko ta dama ya tsinko ta hagu ma'ana ya tsinko ta bangaren dama da shi ya tsinko ta bangaren hagu da shi fa ya khuza an yaminihi washe malihi min kullin a kowane bangare zai ciro wato daga cikin ganyen nata min auraqiha sannan ya zo shi ma ya dandaka shi sai karanta ayoyin rukiya a ciki karanta mu'awwidat ya karanta ayatul kursiyu sannan yayi wanka da shi ya ce shi ma wannan magabata in allah da sun gwada sun ga kuma waraka daga gare shi <clears throat> mala ya ce mai zai karanta shi ne ya karau a wizat wa ayatul kursi sai hanya ta shida ya jima'ul masahuru ayyamar rabe ma kadara alaihi min waradil mafaza shi marar lafiya almarbuti almasahuru wanda aka yi masa sihiri idan Allah ya kai shi ayyamin rabi kwanakin damina wato a damina muna da faslu guda akwai faslul kharif rani kenan akwai faslul shita lokacin sanyi faslul saifi lokacin zafi faslul rabi shine lokacin da damina ta kyau komai ya fito gari yayi kore shar abin sha'awa shine ake kira rabi kamar da addu'ar can take cewa ka sanya ƙur'ani rabi a ƙulubina ma'anar rabi shine wato abu mai ban sha'awa lokaci mai yanayi mai kyau na fata mun gane to idan wannan lokaci ya zo sai ya je tattara furanni fure-fure-fure furanni daban-daban na ainihin wato furanni na mafaza na can ainihin wato daji na bayan gari wannan furen kaza ne wannan furen kaza ne tattaro shi wa wardil basatin da kuma fure na ainihin wato gonaki ko na lambuna basatin sun mai yadda hafi ina in nazif ya ciro na wancan ya ciro na wancan ya zo ya zuba su a cikin kwano mai tsafta Wa ya dau alaihi ma ana azuba ya sa ruwa mai kyau mai daɗi a ciki ya zuba ruwa mai daɗi mai kyau kama ce ruwan faro ne zai samu ya zuba sun ya gali zalikal da sai tafasa wannan wannan furanni filma ya ruwa galiyan yasiran dan tafasawa dai haka mai sauki sama-sama sun <clears throat> yanta ziru hata idha fataral ma'u ƙara alaihil ma'u without sannan ya ɗan jira sai sanda ruwan ya ɗan huce sai ya karanta waɗannan ayoyi na falaki da nasi kula'uzai sun <coughs> hu alai sai ya zuba a jikinsa ya kwarara fa innahu ya bara ubi izinin lahi ta'ala shi ma da izinin Allah zai warke da izinin Allah aka ce zai warke a tarikatun sabi'a sai hanya ta bakwai ta hudiru ina'an bihima shi ma nan za ka zo da kwano na ruwa ko bokiti wata alaihi alaihil za ka karanta lau da kula'uzai wal'ada'iyyatul atiya da waɗannan addu’o’i allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yugadiru saqman bismillah arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika wa min kulli nafsin aw ainin hasidi allahu yashfika a'udhu a'udhu bi kalimatillahit tammat min sharri ma khalaqa bismillah alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim taqra hadhihi al-adaiya ala al-ma wadanna zaka karanta su ne a ruwan wa yaktasil mutum zai yi wanka iddat ayyam shi ma wadansu kwanaki Fayabdul sihiru, wa yafukku ar-rabtu bi iznillah shi ma sihirin zai ɓaci? wannan matsala za ta kau? da izinin Allah madaukakin sarki to duk waɗannan insha hun aka jaraba da kyakkyawan niyya ana samun sauki <clears throat> to sai wani abu da ke da alaƙa da wannan wanda malam ya ga akwai yiwuwar a faɗi ƙarar da ilimi game da shi Shi ne alfarku bainar rabti wal ajazil jinsi wa da'afil jinsi waɗansu abubuwa ne da suke da alaƙa. da wannan matsala to don a bambance shin sihiri ne a ajazul jinsi ne a da'aful jinsi ne to sai mutum ya zanto ala basira mai mana ala basira ya iya gano wannan ba sihiri ba ne wannan ajazul jinsi ne al'ajazul jinsi ko kuma da'aful jinsi ne ma'ana rauni ne irin na ɗa namiji da yake da shi saboda wata matsala da ta sa ba shi da ƙarfi baya iya yin sha'awa baya iya kaza amma ba sihiri ba ne ko ku a'a ajazul jinsi ne ma'ana gajiyawa ce da kasawa ko saboda wani ainihin rauni da yake da shi ma'ana shi ba sha'awa ce baya yi ba amma yana da sur'atul qazaf ko saurin gamsuwa da yadda ba zai ja wani lokaci ba 'yan mintuna kaɗan minti biyu minti uku shi kenan a daidai lokacin da kuma iyalinsa suna da bukatar shi kaga wannan wani zai iya zuwa yana zargin kansa to ko ba shi da lafiya ne ko sihiri aka yi masa ko kaza ko kaza shi ma kuma zai iya janyo matsaloli tsakanin ma'aurata na fata mun gane to dole ne a bambance don a tantance wanne ne ba wanne ne ba man alal babai baban wahidan faqad qasa qiyasan fasida dole ne ka iya bambance tsakanin arrabtu da kuma al'ajazul jinsi wa da'aful jinsi arrabtu <coughs> shi dai na farko shine wancan na sihiri da muka sani to ya ake gane bambancinsa da sauran malam yace ce yash'urul marbutu bin nashati walhayawiyya walƙudura kamila ba sharati zaujatihi shi wanda aka yi wa sihiri shine marbuti zai rika jin yana da nishadi yana da ƙarfi yana da jin ainihin wato karshashi na komai da iko cikakkiya wajen yadda zai iya mubashara da iyalinsa amma inda matsalar take duk sanda ya yi nufin zai je wa iyalansa ne a daidai lokacin da ya yi niyya zai zake wa iyalinsa sai matsalar ta faru har ma mala ya ce a nan bal yanta sibu kadibuhu duk abin da ake nema na sha'awa gabansa da komai da komai zai samu dukkanin sha'awa amma kuma ga abin da zai biyo baya a karama kuma Allah ma dama ba'idan anha matukar ma yana nesa gabarin iyalan nasa zai yi sha'awa kaza kaza da sauransu ma'ana baya kusa da ita ma ga ta can tana harkokinta kaza kaza da sauransu duka yash'ur amma fa raba taraba minha duk sanda ya zo kusantarta wa'ara da hada al'amra ya yi niyyar wannan al'amari na mu'amala in kama sha uduhu sai ya samu kansa gabar sha'awarsa ta ainihin lankwashe wasara ghaira kadirin ala itiyaniha sai ya kasance ba shi da ikon da zai je wa iyalinsa to kaga anan dole zai rika sarki shi bai ma samu dama je wa iyalin nasa ba <clears throat> to kaji yadda za ka gane wannan sai kuma al'ajazul jinsi huwa adam kudratul arrajul aljinsiyya al kana qariban aw ba'idan an zawjatihi bal la yantasibu uduhu aslan shi kuma wannan gaba ɗaya ma sha'awace ma baya yi <clears throat> adamu kudratul rajuli Aljinsiyya. mutum ba shi da wani iko akan jinsiya ma'ana yana kusa ne yana nesa ne game da matar tashi duk wannan baya samun wani damar jin ainihin sha'awa ko kaza kaza <clears throat> ko kwanan na akwai wanda ya zo yake cewa shi fa gaba daya <clears throat> shi sha'awar ta ma gaba daya baya yi ya ce wallahi ko za ta yi a gabansa tana nesa tana kusa shi babu abin da yake ji <laughs> sai to lallai akwai alamun sihiri akwai alamun sihiri a tare da shi in ko babu sihiri to wancan addu'aful jinsi din ne <clears throat> amma ya za a bambance a zo a yi masa tambayoyi to wannan yana iya yiwuwa ya zanto ajazul jinsi ne wanda mali yake faɗa ballayen ta sibu uduhu asalan Gaban sama kwata-kwata ba zai motsa ba ba ma yana kusa da ita ko yana nesa da ita ba to wannan alama ce ta al'ajazul jinsi <clears throat> akwai kuma adda'aful jinsi shine rauni ne la yastati'u zawju an yubashira zawjatahu shi wannan namiji baya iya mu'amala da iyalinsa illa fi auqatin mutaba'ida sai a waɗansu lokuta masu nisa kamalar misali zai iya zama da iyalinsa wata ɗaya wata biyu <clears throat> sai bayan wata biyu sai bayan wata uku sannan ne yake jin wannan sha'awa ɗin bayan wata ɗaya bayan wata biyu bayan wata uku akwai wato ayyam ba'ida wata timul mubashara lil lahzatin yasira sannan idan har ya samu wannan sha'awar ko da ya zo mu'amala da iyalinsa cikin kankanin lokaci minti biyu minti uku ta timmu fi lahazatin yasira a cikin lahazat wasu ainihin 'yan mintuna 'yan kaɗan ma'a an rudu kadibin rajuli lil khumuli wal inkimash tare da dandanan cikin sauri ainihin wato kadibin rajuli shi gaban namiji zai saurin samun kasala da ainihin wato In kimashi ma'ana ya samu lankwashewa ba da waktin yasirin minal mubashara bayan dan wani lokaci kaɗan daga ainihin mubashara da ya da iyalinsa to wannan da'af ne rauni ne da'aful jinsi ma'ana shi ne wanda za a ce kenan ya nemi magani ina ne zai samu magani na ƙarfi da ake cewa na fata mun gane su alayya halin wato wannan mutum zai iya fahimtarsa yau da kullum idan yana da wannan matsala ya gano cewa lalle ba sihiri ba ne ba ajazu ba ne <clears throat> ma da'aful jinsi ne allah ta'ala ya samu dace to shi malai ya ce maganin wancan dai mun faɗa shi ne al'ilat amma rabto faƙad zakarna idda ta tsurukul ilaji kabla kalil shi wancan na sihiri mun faɗa hanyoyin magani shi al'ajazul jinsi yu'alajul inda al'atibba shi kuma na biyu <coughs> shi ma ana maganinsa a gurin likitoci da izinin Allah amma daful jinsi fa'ila jihu shi ko wannan rauni to malin ya yi maganarsa to shi ne wanda za mu karanta sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ali wa sabi ajma'in <coughs> muna da tambaya ne to za mu tsaya nan insha Allah sallallahu alaihi wasallam